coach in manchester city manuel pellegrini ya ce yana da tabbacin cewa yahaya taure ba zai bar ƙungiyarsa ta manchester city ba duk da kokarin da kungiyar inter ke yi na janye shi pellegrini dai ya ce ɗan wasan tsakiyan kuma ɗan asalin kasar ivory coast ya gamsu da kasancewarsa a ƙungiyarsa ta manchester city kuma ba shi da niyyar barin kungiyar a wannan bazarar a can baya wakilin yaya taure ya yi ikirarin cewa an kusan kammala yarjejeniyar komawarsa inta amma pellegrini na da tabbacin babu inda za shi a iya saninsa a yanzu pellegrini ya faɗa wa 'yan jaridu a watan da ya gabata cewa yaya ture na nan tare da ƙungiyarsa ta manchester city domin yana muhawara a kowane lokaci da 'yan wasansa saboda haka ya san tunanin yaya taure amma yana mai cewa ba shi da tabbaci akan james miller ko zai bar kungiyar ko kuma zai kasance tare da su